This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalon da niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu hare assalamu alaikum barkanmu da yau juma'a 11 ga watan satumba na shekarar 2015 ladan ibrahim ayawa ne daga nan birnin washington dc tare da sahab imam aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin sahabu a bamu kanun labarai kasashe hudu cikin kungiyar tarayyar turai sun bijirewa shirin kungiyar na rarraba bakin haure su 160 cikin kasashe da ke wannan kungiya yau juma'a kuma amurka take gudanar da shirye-shirye na musamman domin tunawa da cikar shekaru goma sha hudu da kawo mata mummunan harin ta'addanci ranar 11 ga watan tara 2001 a burundi kuma jaman kasar suka ce babban hafsan hafsoshin kasar ya tsallake rijiya da baya ba wani yunkurin kisan gilla da aka auna a kansa yau juma'an nan to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau shekara goma sha hudu kenan da aka kai hari a cibiyar kasuwanci da ke new york wato a kasar nan sai da ya kasance in mutum zai yi tafiya misali a jirgin sama sai an maka cajin wato sai an maka caji irin na ɗan da za a caji ka abu ga to haka kuma an samu tashin bom a sansanin 'yan gudun hijira da ke yola a yanzu kamar yadda kuke gani muke ɗiban kayayyakin mun kwashe kawunan mutane guda uku sai kuma an bayyana najeriya a ƙasar da tafi amfani da hanyar sadar wannan ta facebook 'yan Najeriya miliyan bakwai da dubu ɗari ɗaya da ke amfani da shafin na Facebook a duk rana ta Allah. Kana muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ƙasashe hudu cikin ƙungiyar haɗa kan turai sun wa shirin ƙungiyar na rarraba bakin haure su 160 cikin ƙasashe da ke cikinta yau juma'a aka gana tsakanin ministocin ƙasashen hungary da jamhuriyar czech da poland da slovakia a birnin prague tare da takwarorinsu na kasashen jamus da luxembourg da zimmar waɗannan kasashe biyu daga yammaci su shawo kan takwarorinsu marasa karfi daga gabashin nahiyar turan su masu amince da wannan yarjejeniya amma ministan harkokin wajen tek lumiburu zoralek ya ce akwai buƙatar su ƙananan kasashen su takaita yawan baƙin haure da za su iya karɓa dubban 'yan gudun hijira ne suke taka da kafa zuwa birnin vienna daga kasar hungary domin har yanzu ba a maido da aikin jiragen kasa zuwa babban birnin kasar ta austria daga hungary ba jaman kasar suka ce ba wato ba su da karfin daukar dubun dubatan bil'adama da suke son shiga jiragen kasa domin tafiyar mai tsawon kilomita 60 an hana motoci bin ta kan babbar hanya da za ta je vienna domin tilin jama'a da ke bi ta kan hanyar kuma domin su je can domin neman faka a austria ko kuma jamus a halin da ake ci kuma rundunar 'yan sanda a hungary ta fara bincike bayan da aka nuna wani faifin bidiyo wadda ya nuna 'yan sandan kasar sun rufe fuskokinsu da kyallayen hana kamuwa da cututtuka yayin da suke wurga burodi cikin gungun bakin haure yau juma'a amurka take gudanar da shirye-shirye domin tunawa da cika shekaru goma sha hudu da kawo mata mummunan harin ta'addanci shugaban amurka barack obama tare da uwar gidansa da ma'aikatan fadar white house sun tsaya tsit na wani dan lokaci da karfe tara da minti goma sha hudu na safiyar yau a daidai lokacin da jirgin farko ya kara da benin headquarter hada-hadan kasuwanci ta amurka da ke new york an juma da rana agogon washington mr obama zai gana da sojoji da jami'an tsaro a wani taro na musamman a wani sansanin soji da ake kira fort mende da ke nan bayan garin washington domin ya yi magana da amurkawa da suke ciki domin ci gaba da kare kasar a birnin new york iyalan waɗanda suka halaka a harin 14 ga wata da ya wuce sun hallara a can inda za a kada gwarji da kuma karanta sunayen waɗanda suka halaka a harin an yi tsit na wani ɗan lokaci da karfe tara saura minti goma sha hudu da kuma karfe tara da minti uku lokacin da jirgi na biyu afkawa ɗaya benin a ma'aikatar tsaro ta amurka da ake kira pentagon an gudanar da wani shiri a keɓe domin iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu a harin da kai akan ma'aikatar daga bisani sakataren tsaro na amurka ashton kata zai jagoranci shirye-shirye na musamman da rana tun da farko yau an makala wata babban tuta amurka a ɓangaren ma'aikatar inda jirgin saman da aka kawo harin da shi ya fada a majalisar dattijan amurka wakilai 'yan Democrats sun hana majalisar kada kuri'ar nuna rashin amincewa da yarjejeniyar da amurka da wasu manyan kasashen duniya biyar suka kulla da iran mataki da ya bai shugaban na amurka nasara ta fuskar harkokin diflomasiyya da ƙasashen waje wakilai arba'in da 42 'yan jam'iyyar Democrats suka jefa kuri'a na hana jefa kuri'a na nuna rashin amincewa da wannan yarjejeniya masu adawa da daidaiton sun gaza da ƙuri'u biyu da zai sa su kada ƙuri'a nuna rashin amincewa Majalisar dattijai ta yi magana da babban sauti inda ta ayyana cewa wannan yarjejeniya wacce za ta shiga tarihi wacce za ta hana Iran wato kera makaman nukiliya wannan yarjejeniya ta samu amincewa. In ji Sanata Harry shugaban marasa rinjaya a majalisar jim kaɗan bayan da kaɗa ƙuri'ar taka a Republican birki. da yake magana jim kaɗan shi ma bayan wannan mataki a majalisar dattijan shugaban na amurka barack obama ya ce wannan nasara ce ga tsarin diflomasiya ga tsaron amurka da kuma zaman lafiya a duniya baki daya amma shugaban masu rinjaye mitch mcconnell waɗanda aka kashe wa gwiwa ya ce yanzu sanatoci 'yan jam'iyyar democrat suka kada ƙuri'a na hana amurkawa na kada ƙuri'a sahihi kan ƙuduri mai tasirin gaske game da manufofin harkokin wajen amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc a burundi jami'anta suka ce babban hafsan hafsoshin kasar ya tsallake rijiya da baya bayan wani yunkurin kisan gilla da aka auna babban jami'in a bujumbura babban birnin kasar wani shaida wanda aka yi abin a gaban idanunsa da kuma majiyoyin 'yan sanda suka ce wasu mutane cikin kayan soja ne suka buɗe wuta kan jerin gwanon motocin janar prime inyogabo yayin da yake tafiya cikin birnin yau juma'a rahotanni suka ce babu abin da ya sami janar prime din kamfanin dillancin labarai na faransa ya ce an kashe mutane bakwai a gabza wanda aka yi a ciki har da hudu daga cikin dogarawan babban hafsan da mahara biyu da kuma 'yan sanda mace ɗaya jami'an tsaro sun killace yankin da aka kai harin a hakikanci cewa janar yan gado shi ne ya wargaza yunkurin juyin mulkin da aka yi soyiwa shugaba pierre nkurunziza wanda ya janyo mummunar tazoma kan titunan kasar bayan da ya bayyana kudurinsa na yin tazarce. jiya alhamis a kasar venezuela aka yanke wa shugaban yan hamayya lipoldo lopez daurin kusan shekaru goma sha hudu a farsida an tume shi ne da tunzura jama'a lalata kadarori da kuma kulla ya sakamakon zanga-zangar da yan hamayya suka gudanar da ya kai ga halaka mutane masu yawan gaske lokacin da jami'an tsaro suka kara da masu zanga-zanga lopez wadda masanin tattalin arziki ne kuma ya karatu a nan amurka an ɗaure shi ne shekaru goma sha uku da watanni tara saboda an same shi da laifin ziga mutane su tada tarzoma kan gwamnatin shugaba nicolas maduro a wani yunkurin tilastawa shugaban ya murabus a cikin wata sanarwa da ta fitar bayan hukuncin ƙungiyar amnesty international ta ce wannan hukunci ya nuna a fili cewa bangaren shari'a a ƙasar venezuela ba shi da 'yanci. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka yau ake cika shekaru goma sha hudu da aka hari a babban cibiyar kasuwanci da ke nan birnin new york na amurka na tambayi farfesa yusuf a alasan ko me yake ganin ya sa aka shawo kan wannan matsalar tun daga wannan lokaci kawo yanzu wato a na farko dai da farko dai a nan kasar zan ce tun daga lokacin da aka yi 9-11 a shekara goma sha hudu da suka wuce a gaskiya kasar amurka shugabannin amurka gaba daya wato sun yi takatsantsan game da harkar tsaro idan baka manta ba hajjaladan wato a ƙasar nan sai da ya kasance in mutum zai yi tafiya misali a jirgin sama sai an maka cajin wato sai an maka caji irin na dan bal da za a caji ka a buga gol da ake faɗa wato sai ka cire takalmi bel menene duk saboda abubuwan da suka faru kuma saboda gudun kada sake faruwa kuma ba kawai a filayen jirgin sama ba hatta a wurare wanda suke mahimmai na ƙasar nan na tafiye-tafiye da na jirgin ruwa da na jirgin ƙasa da sauran waɗannan abubuwa haka haka kuma a manyan wato ofisoshi na gwamnati an ɗauki wasu matakai na musamman saboda duk abin da ake gudu dai kada abin da aka baya ya kuma faruwa in ka tuna har ila yau a ku 'yan jaridu gidan rediyo da talabijin wato kun yi aiki sosai saboda sanarwa mutane yadda za su kare kansu ko kuma in sun ga wani abu ma da suke shakku ko suke kokwanto sanarwa hukuma to wannan tsantsan da aka yi ya really zance ya taimaka wa kasan nan da kuma europe da sauran duniya gaba daya to amma to farfesa ganin cewa waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin galibin su shigowa suka yi to idan an ɗauki mataki a nan to me kake ganin kuma ya faru a dangane da shigowan ire-iren mutanen da suka aikata wannan ayyukan daga kasashe daban-daban da yake kuma daga kasashe daban-daban suka zo eh, in baka manta ba cewa sannan ta haɗa kai da kasashen duniya gaba ɗaya waɗannan mutane waɗanda ake zargin su ko ake zaton cewa sun aikata wannan aikin masha'a a takaice an je kasashe daban-daban an yadda ka wato ah, zaki yana ah, abin nan din da take da suna farewa haka in ya ganta yana so zai yana farautar ta haka aka ringa farautar su a kasashen duniya daban-daban aka kawo aka kamo su aka kawo su aka kai su kurkuku da yake a na musamman da aka ware a Guantanamo wanda har a yanzu akwai irin waɗannan mutanen an saki wasu da yawa wasu kuma an yanke musu hukunci wasu kuma suna nan har a yanzu ba a san yaya za a yi da su ba to irin waɗannan abubuwan ne ya faru wanda su waɗannan mutane yawanci dukkaninsu da kasashen larabawa zan ce suke da aka kamo su aka yi musu wannan to Allah ya kyauta yanzu haka an samu fashewar bom a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin malkohi da ke yau lafadar gwamnatin jihar adamawa ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kawo yanzu mutum uku ne ma aka tabbata sun halaka bai bayan wani harin kuna bakin wake da aka kai a sansanin yan gudun hijira da ke mulkohi a yola fadar jihar adamawa wannan mako na zuwa ne kasa da aure 24 da aka wasu yan gudun hijira daga madagal da kuma wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da dajin sambisa alhaji sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar da agajin gaggawa ta najeriya ne ma kula da sansanin yan gudun hijira da ke jihar adamawan ya bayyana da lamarin ya faru eh, da safin nan karfe goma da rabi kusan eh, sha ɗaya saura minti goma Eh, muka samu rahoto cewa wani abu ya fashe a nan eh, idp kam na malkohi eh, muka garzoyo muka zo muka katar da abin da ya faru kuma a ciki an riga an scanning an duba wadda abin ya rutsa da su mutane uku ne wadda allah ya musu rasuwa yawanci su dukansu kananan mata ne Ah, sai kuma wayanda suka ji ciwo ah, kusan guda tara suna asibiti kawo yanzu jami'an kungiyar red cross tuni masu kwashe gawakin waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda ma suka raunata zuwa asibiti kamar da jami'an kungiyar red cross aliyu mai kano ya tabbatar yanzu dai kamar an kwashi mutane tara wanda aka tafi da su sannan kuma ah, yanzu kamar yadda kuke gani muke ɗiban kayayyaki mun kwashi kawunan mutane guda uku sannan da sauran gwaratsin jikinsu wanda suka tarwatse gaba ɗaya mun har haɗa su wuri guda saboda haka a halin yanzu abun da ke faruwa asibiti ne ba za mu iya sanin me ya faru ba amma dai muna kyau zaton cewa insha Allahu ganin yadda wanda aka kai sun ba sun raunana ne yadda za a iya cewa sun fita hayacin su ba to muna fatan insha Allah za su samu ah, kulawa asibiti ah, su samu sauki ga na bisa ga dukkan alamu ah, su yan gudun hijira suna cikin wani yanayi na dimauta yanzu ya lamari to gaskiya har ga Allah a cikin dimauta suke wanda ku gani sun kwakwashi kayan su to amma inda muka ji daɗi alhamdulillah yanzu jami'an tsaro suna kan aiki kuma a yi kokari suna kokari su tabbatar cewa sun ba su karfin cewa wannan abin da ya faru zai iya faruwa a ko'ina kuma sun yi alkawari yanzu za su dubi daki-daki su yi scanning wato su dubi waɗansu abubuwa wanda koda akwai sannan kayayyakin su kuma da suka fidda waje za su sake duddubawa wannan hari na kuna bakin wake matu ne ya jefa yan gudun hijiran da ke sansanin cikin wani hali na taraddadi kamar yadda wannan ganau ke cewa dukkanmu a yanzu haka a kiɗime muke kaga gaman gaban ka wannan kaga jinin mutum ne gawa ne a nan muka ɗauka jiya da yamma an kawo mana idp sabi sai muka ce mu yi checking nasu kara saka su sai jami'an tsaro sun yi cikin nasu da safe na zo zan shiga ofis cewa za mu cire abincin safe sai ana mitin mitin na mutanen ne masu na yi mitin sai na koma suka ce mun hanya din a rufe ne saboda ana yin mitin sai na fita na zagaya baya inda bom din ya tashi kenan na zagaya baya mun zauna ana mana ticin na hospital ana mana ticin na hospital sai mun ji bom ya fashe kowa ya yi ta kansa da bayan kowa ya yi ta kansa sai muka zo nan muka ce ma mutuwa ne kwara mu zo mu mutu cikin iyalanmu don saboda iyalanmu suna nan muka gudu iyalanmu suna ciki abin bai eh wani abin ya faru inda idp daɗin eh, tsofin masu na gurin amma so sabin su ma sun zo sun haɗu a guri to abin ya zo ya faru to kowane matakai hukumomi ke ɗauka a yanzu ganin cewa wannan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da komo da 'yan gudun hijira da kasar kamaru alhaji haruna mafuro da ke zama babban sakataren hukumar ke ɗauki na jihar adamawa ta sema ya ce yanzu haka sun ɗau mataki a sansanin 'yan gudun hijira a duk wani major da za a yi taking kaga security za su yi advising duk abubuwan da za a yi mun ga concern din mu to ne mataki ku dauka da muka a yadda matakin da muka kafin ma mu zo mu riga mu yi magana da asibitocin duka kamar yadda muka saba asibitocin nan doktocin mun gaya musu suna shirye jinya free ciyarwa free har Allah ya kawo su mataki ku dauka a sansanin yan gudun hijira ganin kan cewa wanda ne ya faru ana ganin kamar sabbin da aka kawo nan ne eh to za a kara kaimi a komai a bisa abin da ake yi kaga mai neman ka ya riga ya karance ka yana kan karanta kuma abu ne ba wai mu ma muna zaune a nan abu nan ba in kaga dai abun da Allah ya kawo sauki bai shafi mutane da yawa ba kuma muna kan improving on duk wani hanyoyin da muke yi. Kawo yanzu ba wani ko wata ko kuma kungiyar da ta a alhakin kai wannan hari na kunna bakin waken da aka yi yayin da jama'a bangare guda kuma ke fatan Allah ka kwashin wannan matsala. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a can lagos kuwa babangida jibrin ne ya aiko mana da rahoton da ke cewa an bayyana najeriya da kasar tafi amfani da hanyar sakonnin facebook shafin sadarwar na zamani da ake kira facebook ya bayyana rahotonsa na shekara-shekara inda a ciki ke nuna cewa an samu karuwan 'yan najeriya da ke amfani da shafin na facebook a sanarwar da shugaban kamfanin na facebook mai kula da nahiyar afirka mr nunu shingila ya fitar a kasar afirka ta kudu ya nuna cewa yanzu haka akwai 'yan najeriya miliyan bakwai da dubu dari daya da ke amfani da shafin na facebook a duk rana ta allah a yanda ake da miliyan goma sha biyar da ke amfani da shafin na facebook a duk wata 'yan kasar kenya suke biyewa najeriya inda ake da mutane miliyan biyu da dubu dari biyu da ke amfani da shafin na facebook a duk rana a yanda kuma suke da miliyan hudu da dugu biyar da ke amfani da shafukan na facebook a duk wata sanarwar da shafin na facebook da ya fitar ya nuna cewa akasarin masu amfani da shafukan na facebook suna amfani ne ta kafofin sadarwa ko kuma ta hanyar wayar hannu wato salula abinda kuma ke ci gaba da nuna karuwan runguman shafin na facebook a nahiyar afirka baki daya domin tantance wannan rahoto na zagaya wasu sassa na birnin lagos inda kuma na yi kicibis da wasu masu amfani da shafukan na facebook ga kuma abin da suke cewa i have not taken the statistics but i know that a good number of nigerian youths use facebooks every day i use it to connect to my friends chat with them, know what's going on today. I put up updates of myself on Facebook. Like I'm into beauty products, I put it on my posts, put some pictures of the products. So it helps people who need these products to connect to me easily ita dai wannan malama ta ce tana amfani da shafin na facebook ne domin tuntubar abokai da kuma gudanar da harkokin kasuwancinta na yau da kullum sai dai ta yi gargadin cewa akwai masu amfani da shafin na facebook domin yaudaran wasu mutane abinda kuma take taka tsantsan a duk lokacin da ta bude shafin ta na facebook eto eh abinda nake a facebook kawai dai in samu na ana harka dai na chatting da abokanina eh eh gaskiya cikin wannan lokacin da tun zamani ce lokacin ne da kowa yake ganin an kawo cin gaba cin gaba ne facebook amma kuma disadvantage ɗinsa ya yi yawa facebook ya sa jama'a yanzu a najeriya za ka kuma ya sa yara cikin wasu mugayen hali wanda a yanzu haka ɗan suna yin wasu abubuwa wanda bai dace ba kuma sai a ga a ai wayewa ne to amma ba waye ba ne eh ina amfani da shafukan facebook da twitter da kuma whatsapp duk rana kake amfani da su kuwa e, gaskiya kwana biyu tun da aka yi zaben shugaban kasa dai na zaben muhammadu buhari kawai sai na daina amfani da shafukan gaba daya saboda alhamdulillahi dama saboda ina tunanin najeriya ta za ta kasance ne amma yanzu gaskiya yana da shugabanni wanda na yadda da su za su man adalci sai sa kawai yanzu na amfani da kowanne baban ya jibirin murya amurka daga lagos a nigeria to har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ne agogo ya ce karfe wato goma sha ɗaya da minti ashirin ga ashirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa mai jihadi yake nufi ne a wannan zamanin batun da za mu taba a wannan shiri na musulunci tushen rayuwa a wannan juma'a kenan jama da da nono masu sauraron assalamu alaikum barkam da juma'ar wannan mako. Gani yadda kafofin yada labarai suke amfani da kalmar jihadi kusan kullum da koyaushe musamman ma idan aka yi la'akari da irin tashe-tashen hankula da ake fama da su a duk faɗin duniya. Mai jihadi take nufi a musulunce musamman ma a wannan zamani. ga nasir adam kaya a birnin tarayyar najeriya abuja ya samu malamai sun yi mana karin bayani baya ga jihadi don ɗaukaka kalmar allah ta hanyar hawa dawaki da ɗaukar takuba kamar yadda ya faru a yakin badar da uhudu tafiya wa'azi wato da awa karatu da karantarwa ma nau'i ne na jihadi malamai sun yi bayani kan wannan darasi da kan ɗaura al'umma kan tafarki na gari da samun bautawa allah bisa ka'idojin da ke kunshi a littattafai masu girma Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid hafizin Alkur'anul Karim ne kuma mai tafsiri. Tabbas wa'azi jihadi ne ba ma wa'azi wanda yake ake fitowa da baki a yi ko kuma a yi da hannu ko kuma a ƙi a zuci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisinsa cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wanda ya ga mummunan abu ya canja shi da hannunsa idan mutum yana da ikon da zai iya hana mummunan aiki a ƙasa mummunan aikin nan abin da yake cutar al'umma ne ko abin da shi kansa yake cutarsa idan mutum ya ga yana da ikon hanawa to ya hana wannan bangaren masu mulki kenan fa illam yastati fa bilisanihi idan ba shi da ikon ya canja da hannunsa to ya canja da harshensa kenan maganan canja aiki mummuna da harshe ya koma kyakkyawa wannan fage ne na masu wa'azi waɗanda za su kira mutane zuwa ga munin fasikanci munin zina munin shan giya munin caca munin cin hanci munin cin rashawa munin cin riba da sauransu kuma su nuna wa mutane kyan hali Kyautata wa mahaifa Kyautata wa makwabta makwabtan nan ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne saboda haka wannan wa'azi da ake yi jihadi ne shine ma babban jihadinmu a yau domin wanda duk ka same shi ka nuna masa munin mummunan aikin da yake yi ka nuna masa wanda ya kamata ya yi mai kyau to babu shakka ka yi jihadi a kansa don zai tashi daga mummuna ya koma kyakkyawa. Menene ma'anan gundarin kalmar aljihadu fi sabilillah? Dr. Khalid Aliyu shine shugaban jama'atu Nasarar Islam na Najeriya. Jihadi ya danganci a irin yadda aka amfani da shi kalma ce in ta zo wurin ɗaukaka addinin Allah tana nufin a yi kira zuwa ga addinin Allah a bauta masa shi kadai babu abokin tarayya in ya zo ta hanyar kokarin cimma wani buri na alkhairi kamar ilimi kamar kula da iyali kamar tallafawa gajiyayi da shirinsu duk jihadi in ma kuma ka zo shi jihadin da ake magana na fuskantar to abin da ya shafi kamar to yaƙi ai shi in ka duba ma addinance kamar kare kai ne an kai musulmi bango an kuntata masa an gallaza masa kuma ana kokarin talafar da ransa kuma sai ya zauna kadai ba zai kare kansa ba to wannan shine abin da ake magana to akai babu inda aka ce kawai shikenan mutum ya je ya ga wanda yake ba musulmi ba ya farma masa ko ya zalunce shi ko ya zubda jinsa ba inda aka ce ayi to haka kamar da yanzu a yadda muke wannan farko kafin ma jihadi akwai sharuɗa sai an yi kira an amsa shi kenan maganar jihadi ma babu in ba amsa ba yarjejeniya akan jizya in an samu wannan shi kenan to in ba a samu ba to an san akwai wani abu kudin da na ƙasa kenan daga su wadancan to daga nan dole a zamanto cikin shiri kuma ba a yi sai da shugaba. A wajen taron zaman lafiya tsakanin addinai Abuja kwanan nan Sheikh Hussaini Zakariya ma ya yi ƙarin bayani kan jihadin. Da aka ce jahidu ai wato an ce ku yi jihadi kenan jama'a ne za su yi. Ba Allah ce a kima salata ba wa atu zakata to da aka ce akwai yara a ciki ba ce yara sallah ba ba ce wanda bai da kuɗi bai ba da zakka so da ka umarnin sai wanda ya shiga cikin umarcin ne zai zama umarnin ya shafe shi wanda aka ce mishi bar zaka bai da kuɗi sai a ce yare na dini don haka aka ce ai jihadi ba ana nufin kawai kowa ya ɗauki makami bai shiga cikin gari na wai Allahu akbar na kashe mutane a'a ga shawari uku daga masara ko dai mutum ya zama malami mai koyar da karatu ko mutum ya zama ɗalibi mai koyon karatu ko mutum ya zama mai sauraron malami da almajiri na karatu nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها يستضعف طائفة وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم adala a gaida Nasir Adam El Hikaya. To jama'a baki ɗaya abin da shirin musulunci tushen rayuwa ya kunsa a wannan makon kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu abin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman nasir Adam Hikaya da sauran ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Bello Galadanci daga nan Washington da ke cewa salamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya. to madalla ba za mu iya kawo muku sakonnin da kuka aiko mana ba amma aka makarkare ga labarai wannan karan a takaice a kasashe hudu cikin kungiyar hada kan turai sun bijirewa shirin kungiyar na rarraba bakin haure su 160 cikin kasashe da ke kungiyar yau juma'a gana tsakanin ministocin kasashen hungary da jamhuriyar czech da poland da slovakia a birnin prague tare da takwarorinsu na kasashen jamus da luxembourg da zimmar waɗannan kasashe biyu daga yammaci su shawo kan takwarorinsu marasa ƙarfi daga gabashi na nahiyar su masu amince da wannan yarjejeniya yau juma'a amurka take gudanar da shirye-shirye domin tunawa da cikar shekaru goma sha hudu da kawo mata mummunan harin ta'addanci shugaban amurka barack obama tare da uwar gidansa da ma'aikata a fadar white house sun tsaya tsin na wani dan lokaci da karfe tara saura minti goma sha na safiyar yau a daidai lokacin da jirgi na farko ya kara da benin headquarter hada-hadar kasuwanci ta amurka da ke birnin new york an jima da rana agogon washington mr obama zai gana da sojoji da jami'an tsaro a wani taro na musamman a wani sansanin soji da ake kira fort meade da ke nan bayan garin birnin washington a majalisar dattijan amurka kuma wakilai 'yan democrat sun hana majalisar kada ƙuri'a na nuna rashin amincewa kan yarjejeniyar da amurka da wasu manyan kasashen duniya sa kulla da iran mataki da ya baiwa shugaban na amurka nasara ta fuskar harkokin diplomasiya a kasashen waje wakilai 42 'yan democrat suka jefa kuri'a na hana jefa kuri'a nuna rashin amincewa da wannan yarjejeniya masu adawa da daidaiton sun gaza da kuri'u biyu da zai sa su samu zarafin kada kuri'ar nuna rashin amincewa a burundi jami'ayin kasar suka ce babban hafsan hafsoshin burundi ya tsallake rijiya da baya bayan wani yunkurin kisan gila da aka auna a kansa a babban birnin kasar bujumbura a juma'an nan wani shaida da wadda aka yi abin kan idansa da kuma majiyoyin 'yan sanda suka ce wasu mutane cikin kayan sarki ne suka bude wuta kan jerin gwanon motocin janar prime nyongabo yayin da yake tafiya cikin birnin yau juma'a rahotanni suka ce babu abin da ya samu janar prime kamfanin dillancin labarai na kasar faransa ya ce an kashe mutane bakwai a gwabzawar da aka yi to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya gabatarwa domin uba na wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa ga jamila da halima za su gabatar da shirin yau da gobe.